الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarkin ya kuma dawo da mu ɗaya daga cikin ranaku da muke faɗakarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abu da mun ke karanta ya zama musiba a kanmu za mu tashi alkabiratul ashira gingime man zunubi na goma a cikin wannan littafi mun yi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara inda muna na goma wannan littafi na imamu zahabi yana karantar da mu manya-manyan zunubai wanda shi guda saba'in ya kawo idan mun gama guda saba'in ɗin da ya kawo za mu kawo guda goma mu ƙara su zama tamanin wanda bai cikin littafi wanda imam zahabi bai kawo ba allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka karanto a baya ya ce in ta ji ta nebu ka ba'ira matun hauna anhu nukaffir an kum sayyi'atikum idan mutane sun nisanci gima-giman zunubai sun daina yi to sai mu yafe musu ƙanana da haka malamai suka ce in mutane ba su daina manya-manyan zunubai ba to ƙananan suna nan allah ba zai yafi babban na manyan duk malamai sun yadda dama babban zunubi ba abin da zai kankare shi ka da allah sai dai tuba kawai to za mu tashi akan azina allah ya kiyaye malam ya ce wa ba'aduhu sakin shi zunubi akbaru min ba'ad wato ya fi sashi girma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabida. da haka suka ce dokokin Allah iri biyu ne wani gurin zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta duha. wani gurin kuma zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta taqrabuha da haka suka ce abinda aka ce fala ta taqrabuha to ko kusa da gurin ba a so ka je da aka suka ce azzina masdarun ne masdar ne na ƙaulihim maganar su laraba da suke cewa zana yazni zanan wa zana'an wanda fi'ili ne na ya'i shi ya yasa in shi ya zamanto yazni ɗaliban sarfi sun riga sun sani cewa muna da af'al guda takwas marasa lafiya akwai misalin wawi akwai misalin ya'i akwai ajwab wawi akwai ajwab ya'i akwai naqis wawi akwai naqis ya'i sannan akwai lafif lafif din akwai lafif maqrun akwai lafif mafru da haka wannan madda ta kalma daga zana wanda nunun zayyin da nunu sai alifu wanda asalin wannan alifin din ya ne asalin shi zanaya shi yasa mudari'in shi ya zamanto yazni wanda suka ce wannan kalma allati ta ala wata'il muharram wanda tana nuni da an faɗi kalman zina shine ta kamace ta hanyar haramu shine zina da haka suka ce wal aslu fi zana'i addiku sannan akan yi amfani da kalmar zina a larabci ana nufin kunci har suka yi hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalliyanna ahadukum wa huwa zana'un kada ɗayan ku yi sallah sai amfani da kalmar zuna suka ce ai mudafi ulilbau kun san hadisi ya hana cewa annabi ya ce kada ɗayan ku yi sallah ko la salata babu sallah ga mutumin da ya zo yana tun kuɗa tunkuɗa ne bayan gida ko fitsari don wannan sallar ba za a yi ta da natsuwa ba to shine manzon Allah ya amfani da wannan kalman yana nufin cewa kar ka zo ka yi sallah bayan gida ya matse ka ko fitsari kana ƙoƙarin tunkuɗe su da haka suka ce wannan kalma a luganta ta kamace ta hanyar haramu yana jefa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ya saka shi cikin kunci tun daga duniya har zuwa gaban Allah maɗaukakin sarki shi yasa duk al'ummar duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yadda zana ba abin kirki ba ne kuma sun yi Allah wadare da ita sun yi tir da ita da haka al asfahani a cikin littafin shi algaribu fi muradatul qur'an yace idan an ci azzina a yaren malamai yace wato huwa wat'ul mar'ati min ghairi aqd shari'i shine mutum ya kwanta da mace ba tare da kulla aure na me ba na shari'a wannan shine zina Allah ta'ala ya kiyaye wannan shine ainihin wato zina shi yasa aure ne kawai yake bambantawa tsakanin wannan da wancan wanda ya kwanta da mace wannan za a ce ya sadu da ita wannan ma yayin ya sadu da ita in an kulla aure sai wannan ya to saduwa na shari'a in ba kulla aure ba sai wannan ya to saduwa ta hanyar haramu sai ya to ainihin wato zina to shi yasa akwai wasa'il da suke kai zuwa ga zina sai Allah ya ce wala taqrabuz zina kada a kuskura a yi kusa da ita zinar ma kamar yadda za mu bayani nan gaba daga ciki akwai wasa'il na kalle-kalle shi aka hana da aka malamai suka ce a duk sanda zina ta yaɗu cikin al'umma kamar yadda bayani zai zo nan gaba za a samu itlaqul basar kowa zai sake idan shi ta kallon abin da bai dace ya kalla kuma shi dama turawa manufarsu kenan a duniya kowa ya lalace waddu law na kama kafaru wa takununa sawa'a kullum gurin suke yi yadda suka lalace ta kowa ya zama lalatacce ku zama da ku da su ɗaya shi yasa musulunci ne yake yaƙar wasa'il wanda yake yaɗa zina su kuma turawa ba ruwansu ƙoƙari suke yi kullum su fito da hanyoyin da za su koyar da ainihin wato zina sannan za a samu attabarruci duk inna ka ga ana yawan zinace-zinace to kadiba wannan su sati ɗin ba za ka rasa su da tabarruci ba yana daga cikin abin da ke taimaka kowa ya san abin da ya faru kwanan nan a kasar indiya ko kuwa wata yarinya da aka yi rafin ɗin ta ta mutu wata likita ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa abin da yake kawo yawan rafin yanzu a indiya shine bad dressing da mata suke yi yakan taimaka shi yasa ya da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai yace yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'dai da an gama ce da shiga ta kamala zaka ga in ko da dan iska ne in dai ba sanin yayi ba dama ɗan iskar ci zaka ga wannan shigar na kamala yakan ba ta kariyar da ba a tinkara ta kai tsaya mata maganar banza wannan akwai wata ƙasa kwanaki da na saurara ba ƙasa ba ce ta musulmi amma sun haramta sa kayan banza a ƙasar in ba munasaba bi ba daga munasaba ta biki sai munasaba ta kaza shikenan saboda sun lura sa wannan kayan na banza yana daga cikin abin da ke taimakawa wurin yaduwar ainihin wato zinace-zinace wannan yana daga ciki saboda haka wanda suke da 'ya'ya mata su ji tsoron Allah a kansu saboda mun zo a zamani ana karatun boko ko kuwa ba haka ake ba kawai mutum a gabansa yarinya za ta je ɗinkin banza ta zo ta sa ta fita dukkan shaf ɗinta na ya mace ya bayyana kuma shi bai jin wani abu a matsayinsa na uba haka za ta zo ta wuce in an yi magana sai a ce ai zamani ya kama kai da wani ya ce zamani ne na ce shiga wuta ma yana da lokaci Allah ko kuwa aljaza'u min jinsil amal Allah ce mana ku anfusakum wa ahalikum nar ku kare kanku da da iyalanku wannan yana daga ciki sannan za a samu addiyasa yusanci rashin kishi wannan rashin kishin yake janyowa ka ga mutum yar da ya haifa wani ya zo ya saka ta a mota da daddare ko kuma a zo a kafa dawa da mashin yana shashafe ta ba wanda zai magana baban ya wuce yana kallo wanti ya wuce yana kallo wani ya zo ya zauna a kofar gidansu fa an haɗa jiki an nane mutsiyata an ba wanda zai magana haka ake sannan za a samu al'iguwa yakan janyo hallaka sannan yakan kawo alfuju fajirci annabi kuma ya ce mana iyakun wal kadiba fa innal kadiba yahdi ila al fujur fa innal fujura yahdi ila an sannan akan samu alfuhshu alfasha wanda ma za mu yi bayani malamai sun ce in an ce alfasha shine duk wani zunubi da muninsa ya kai muni sawa'un a gabbai za a yi shi ko a baki za a faɗa shine alfasha sannan yakan kawo alƙazfu zina takan kawo kazafi cikin al'umma sai ka ga mutumin da shi bai yi sai a ɗauka sai a yi mai hukunci da shi ma yana yi don mutum ya zama mutumin banda so yake a ce mutanen banda na da yawa ta yadda an tashi buga misali sai ce ai ba ni kaɗai ba ne ko da ake ganin mu ma haka ma dai ba ustadai ba amma dai ai mun fi ustadan sannan akwai itti ittiba'ul hawa yakan kawo bin son zuciya sannan yakan kawo alfusuku fasikanci dama alfusku fil lugha shine al-khuruj an ta'a yakan kawo wannan sannan yakan kawo alfasadu banna a doron ƙasa Allah kuma ya ce mana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ayi banna a doron ƙasa bayan an gyara ƙasan in Allah ya kawo ƙasa a gyara ta da aure to bayan auratayya kada a bata ta kuma da zina sannan akan samu alfitna zina takan haifar da fitina cikin al'umma inda ana yi wannan haka yake shi yasa yanzu kuke ganin Allah ya jarraba kasashen turai da masifa sun kasa magance ce yanzu kun san abin da ake tattaunawa a kasar Amerika wajen mallakar makami da kowa yana da iko ya mallaki makamin da yake so amma yanzu suna kokarin sa doka ba zai yiwu ba kowa ya mallaki makami sai da ka'ida saboda mafi yawanci kusan akwai jihohin da yanzu a kasashen turai idan ana so a baka aiki mai wuya sai a ce a ce ka nemo budurwa a jihar an baka abu mai wuya shi yasa da zaran an yi abu sai dan incin dan adam sai su taso wu wani ya aure yarinya shekara sha biyar ko sha shida sai a ce ya taka haƙƙin wa bil adama a daidai lokacin da yanzu a ingila suna faɗa cewa rahotanni ya yawa sai kaga yarinya yar shekara goma sha biyu hatta ya cikin shege ta ayu amma yin zina a shekara goma sha biyu yarinya ta ciki ba laifi ba ne amma yin aure a shekara goma sha biyu ya zama laifi wannan yana daga ciki sannan malamai suka ce in al'umma ta kame ba a yin zina za a samu al'iffa kamewa sannan za a samu ta'azimul hurma wato girmama alfarman Allah subhanahu wa ta'ala sannan za a samu hifzul fars kiyaye farji sannan za a samu ashar ɗaukaka sannan za a samu gaddul basar kowa zai rintse idansa sannan za a samu algira za ka samu mutum yana da ainihin wato kishi akan abin da ya shafe shi da abin da ya shafi ainihin wato iyalansa wannan yana daga ciki shi yasa idan mutum ya kalli kulliyatul khamsa guda biyar wanda saboda su Allah ta'ala ya shar'anta addini na farko shi kanshi addinin na biyu bayan addinin sai annafsu rayukan mutane don a tsare hifzuddin sannan sai hifzun nafs tsare rayukan mutane saboda shi Allah ya shar'anta addini na uku hifzul ma tsare dukiyar mutane na uku na hudu hifzul ir a tsare mutuncin mutane na biyar hifzun nasal tsare dangantaka da ya hana ya ce kar a yi zina sai ya ce a yi aure kamar yadda bayani zai zo nan gaba ta hanyar aure ne kaɗai ake gane da wane da wane da wane da wane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wane da wane da wane da wane babansu ɗaya mama kowa da tashi da wane da wane da wane mamansu ɗaya baba kowa da nashi amma irin abin da ake yanzu a ƙasashen turai yadda ba mun ba da labari ba kwanaki irin wannan haihuwar ce take ja kaga yaro ya taso bejin tausayin kowa zai iya kashe kowa <coughs> ya taso ba shi da uba bejin kowa haka yi taso bejin yana jin haushin kowa yanzu kuna da labarin kwanaki wani bature da ya kashe mamarsa ya je ya sa a firij idan ga bantaran naman yana ce sai da ya rage saura cinya daya duk ya cinye ta saura cinya daya rage sannan aka gane saboda irin wannan matsalolin to shi yasa dole ne duk wata hanya da za a tashi a yaƙi wannan harka ta zina dole a yaƙi ta yana daga ciki shine makarantun mutum daga secondary school sai an musu sabis da garan bawo a raba makarantun maza daban makarantun wa mata daban yana a jami'o'i akwai abin da ya shafi dokar wato yin sa kayan mai kayan banza amma can gurin in ka je tunda kana da inci a matsayin ka na ɗalibi to haka za ka ga abubuwan suna ta ainihin wato tafiya to can ma sai a ɗauki mataki wajen rage abubuwan to za ka ga abubuwan da su rabu in ma dai mutum ma dai bai daina ba don ganin girman Allah to musiba za ta biyo baya kamar yadda yanzu tana biyowa ko kuwa musiba tana biyo baya kamar yadda yanzu take ainihin wato biyowa Allah ya kiyaye mata da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa mubaya kamar yadda aka sani mubaya'ar maza da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura na usmanu bayan labari ya zo an kashe shi manzan Allah ya ce masa habbai waye zai mun baya akan ɗauko fansar jinin na usmanu sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar manzan Allah ya ɗaga hannunsa na dama mai albarka haka kowa ya zo ya ɗora hannunsa a kai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una yadullahi fawqa aydihim a wannan lokacin ne Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara bayan an gama mata suka zo za su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wata mata ta miƙo hannunta tsammaninta yadda maza suka wa manzon Allah haka mata ma za su da ta turo hannunta sai annabi ya ga lalle sai ce mata inni la usafihu nisa ni ba na yin musafaha da mata to wayannan matan da suka zo za su wa manzan Allah mubaya'a sun masa mubaya'a kan abu guda shida na farko ya ayyuhan nabi idza ja'aka idan mata mu'mine suka zo duk abin da bawa zai na kyautata alakarsa da Allah in ba imani wannan aikin banza ya bata maka shi lokaci kawai shi yasa abu na farko Allah ya ce sai sun yi imani na biyu Allah ya ce ala Allah yushrikna billahi shay'a ba za su yi shirka da Allah ba sannan na uku wala yaznina ba za su yi zina ba in ka ba ayar cikin suratul muntahana ita ce aya ta sha uku ita ce sura ta ainihin wato sittin za ka samu abubuwan da Allah ya magana dukkan wani sharri da mace za ta yi a duniya takan yi ƙarƙashin wa'annan abu guda shida ne to a kan shi suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ubada bin samit yake cewa baya ato rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nawa annabi mubaya'a fi rahatin a cikin wasu jama'a fa qala sai manzon Allah ya ce ubayukum ala alla tushriku billahi shay'a da ku mu mubaya'a akan ba za ku shirka da Allah ba sannan wala tusriku kuma ba za ku yi sata ba sannan wala taznu ba za ku yi zina ba kamar yadda ayat ta ainihin wato faɗa wannan maza ne har manzon Allah a ƙarshen hadisin yake cewa faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan alƙawarin daga cikin ku to ladan sa na gurin Allah wa man asaba min dalika shay'an fa ukhidha bihi fid dunya huwa kafaratul lahu wanda kuma ya je ɗaya aikata ɗaya daga cikin wayannan aka tsayar masa da haddi a duniya to haddin sai ya zama masa kafara da tsarki wa man satarahu Allah wanda kuma ya aikata abu Allah ya suturce shi to fa zalika ila Allah wannan al'amarin yana gurin Allah in an je lahira in Allah ya ga dama ya masa al'adlu da ko al'isanu in an danna kauta gwargwadon laifin da kai an maka adalci an ce kar kai kai in kuma Allah ya ga dama ya maka al'isanu kai kuma ya ce ya yafe je wanda ba kowa kuma yake samun al'isanin ba in an je barra ibn azim Allah ya kara masa yadda ya ce murra alal nabi sallallahu alaihi wasallama bi yahudi an wuce da wani bai ta gaban annabi muhammaman majludan an sa masa gawayi ana masa bulala Fada ahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira su sai ya ce musu haka za ta jiduna hadda zani fi kitabikum haka kuka samu haddin mazinaci a littafin ku qalu na'am sai suka ce e. Eh. Fada a rajulan min ulama'ihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani mutum daga cikinsu. dama Allah ya ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhu in ko za ka yi muku hukunci Allah ya ce fahkum bainahum bil adl Allah ya ce kai musu hukunci da adalci fa qala sai manzo Allah ya ce masa an shiduka billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa ina hada ka da Allah wanda ya saukar da at-taura akan annabi Musa a haka za ta jiduna haddar zane fi kitabikum haka kuka samu haddin mazanaci a littafinku qala sai ce wa manzon Allah walaula annaka nashattani bi hada ba dan ka haɗa ni da Allah da ya saukar da attaura akan annabi Musa ba lam ukbirka wallahi ba zan faɗa maka gaskiya ba najidur rajma gaskiya abin da ke cikin littafin mu shine rajimu in mutum yayi zina ya aure a kashe shi walakinahu kathura a sharafina. sai dai zina ta yawaita cikin manya manyan mu fa kunna idza akhadna sharifa sai ya zama to mun samu matsala in muka kama babba a cikin mu yayi zina taraknahu sai mu kyale shi wa idan akafna da'ifa in muka kama mai rauni a cikin mu aqamna alaihi hadda sai mu tsaye masa da haddin Allah kulna sai muka ce ta'alau sai muka kira junan mu falnastami ala shay'in nuqimuhu ala sharifi wal wadi suka ce to ya kamata gaskiya a kirkiro wani hukunci wanda zai dace da babba da karami ina fata an fahimta an gane wanda shine yuharrifuna al-kalima an mawadi'i haka suke duk tsarin duniyan nan da za a yi ba wanda amalan mutane dai kawai Allah da ya kiyaye kawai yanzu duk shekara ko shekaru sai kada ana maganin ci haka mata a zo a kundin tsarin mulkin gyara saboda wanda suka tsara mulkin ba su suka yi halitta ba amma shi Allah da ya halitta ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al sai ya turo mata littafin da la a al-batil min bayni ne wala min kalbi littafin da ba wanda ya canza shi dole a bai shi haka shikenan sai ya ce waja'alna at hamima waljal da makana rajm sai muka ɗauki cewa to yanzu fa duk wanda ya zana a cikin mu mun kama shi babba ne ko ƙarami to a shafa masa gawayi a fuska gawayin shi zai sa ba za a gane kowa yi ba sai a dinga yawo da shi ana mabulara kaji yadda aka yi gaskiya an fahimta yi ko kai yanzu nan a cikin wani aka shafa mai bula ko gawayi ba sai zai wuce ta gaban ka baka san shi bane ko kuwa sai manzon Allah yake cewa Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatu ni ne farkon wanda zan rayar da al'amarin ka shine in sun kashe shi fa'amara amara bihi farujima sai manzon Allah ya umarni ya ce a je a jefe shi wannan shine abin da ke cikin littafin kuna taura wasu malamai suka ce shine fassaran faɗin Allah ta'ala da ya yake alamtar ila alladhina baka ga mutanen da wanda yake ba ida auna ila kitabillahi li yahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun to shine sai Allah yake cewa annabi ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri wanda suke gaugawa akan aikin kafirci kada ya dame ki bakanta maka ne in kayi kunci sun yi karba min alladhina qalu amanna bi afwahin wa lan an fahimta ai wanda zasu ce sun yi imani da littafin da aka sauka musu da baki amma zuciyar ƙarya take yi ba ta imani ba har ya inda Allah yake cewa sukan wa annabi in utitu mahada fa ku zuhu ku je gurin annabi ya'ani utu muhammadan sallallahu fa in amarakum bit tahmim wal jall fa ku zuhu in ya ba ku hukuncin da ya dace da a shafa ma mutum gawayi a mai bulala to ku karba wa in aftakum bir rajam in kuma ya ba ku fatawa ya ce rajam za a yi to fadaru kar ku karba shine Allah ya saukar da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون sai idan mun je can gaba a babin alƙalanci in an kawo wannan ayar mai bayanin wato salaf a kanta malamai sun ce akan gane mutum yana manhajin salaf ne idan ya zo fassara wa mallam ya hakun bima zalallahu in ka ga ya i'timadi da fassaran abdullahi dan abbas ya yi tafsiri to wannan yana kan manhaji na salaf amma in kaga ya zo ya yi ta hamasa yayi zafi ba bayani ba tafsiri ba komai ya tuttura kowa wuta sai ka ce ta babu shi ce to wannan akwai matsala gaskiya ko da yana da awar ahli sunna ne to ya dauko manhajin khawarij Allah ya kiyaye an fahimta yi eh to wannan aya da malam ya kawo a wannan babu ita ce wala taqrabuz zina kada wanda ya kuskure kusa da zina wanda laɗin kamar yadda muka sani lace nahiya lace ta hana abu ta ƙarabu kuma fi'ilun ne mudari'un majazumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfin nuni walwawu fi mahalli raf'in fa'il الزنا كو مفعول به منصوب كو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة hasbin nuni? النون كو مبني ala حسب nuni? da haka azzina sai zama to maf'ulun bihi ne mansubun inna harfu nasbin wa tawkilin wal ha'u fi mahalli nasbin ismu inna miru sha'ani innahu lalle fa yadda al'amarin yake kana shi zina ya kasance fi'il madin naqis wasu muhu huwa fahishatan ismu kabaru kana mansubun innahu kana wal jumla min kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in kabaru inna innahu kana fahishatan lallai fi wannan zinar yadda al'amarin yake alfasha ne mai girman gasken gaske Allah ya kiyaye mu da alfasha wannan shine guri na takwas da Allah madaukakin sarki ya ambaci alfasha Allah ya ambaci alfasha cikin alqur'ani guri goma sha uku aya ta farko cikin suratu ali imrana a aya ta 135 da yake wasari'u ila magfiratin من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ما لم يسكتي والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا سني وإن إن سك أيكة وإن إرين جنجمي من ذنبي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون sannan ya faɗa a suratun nisa'i a aya ta ainihin wato 19 yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka imani la yahillu lakum an nisa nisa'a karha wala ta'adluhunna litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sannan yace wala tanki tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سورة النساء آية 20 نبي سنن يقار فدا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الموصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المؤمنات من العذاب ونصف ما على المحسنات من العذاب sannan ya ce wallaci ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashidu na arba'atan minkum sannan ya ce walutan idh qala liqaumihi innakum ko walutan idh qala liqaumihi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin sannan ya ƙara faɗa yake cewa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha Allah ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun to wannan shine gurin da yace wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan yace innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun suratul nur haka ya ƙara faɗa a cikin suratul namli wa lutan id qala liqaumihi ata'atuna al fahishata wa antum tubsirun a innakum la ta'atuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa bal ta jahalu. tajhalun sannan haka ya ƙara faɗa cikin suratul ankabut wa lutan id qala liqaumihi innakum la ta'atuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alamin sannan ya ce wa matan annabi wa in kuntunna turidin Allah wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allah adda lil musanati min kunna ajran azima sai ya ce ya nisa annabi man ya'ati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al azabu dhifain wa kana dhalika ala Allah yasira aya ta ƙarshe shine ya ayyuhan nabi idza dallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wayannan sune gurara wanda alfawahish jam'in shi ya ambata su hudu ne kadai akwai a an'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وبالوالدين إحسانا سنن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاء سنن الله يتي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدن سنن قال يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمف سنن قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يستغفرون هم يغفرون سورة الشورى وإن سوني سيرس الفحشاء ديذو ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan da ya faɗa inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu naka suka ce in an ci alfasha tana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu da haka suka ce na farko akwai alma'asiya dukkan saban Allah ana ce masa alfasha amma in kaga an kawo jerin zunubai an ware wani an ce masa alfasha to malamai suka ce saboda a nuna maka girman shi ya bambanta da sauran a cikin suratul isra'i wannan ayat da muke karantawa kafin ita sai da Allah ya faɗi wani abu <laughs> ya faɗa ya ce wala taj'al yadaka magalulatan ila unqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman ma'sura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira sai ya zo ya faɗa ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qita'an kabira sai ya ce wala taqrabu zina sai ya ce innahu kana fahishatan bai ce duka zanabban mai ba alfasha ne anan sai ya ware zina sai ya ce masa alfasha dan ya nuna cewa wato yadda girman zunubin zine ki shi yasa da ya gama daga ciki sai ce kullu zalika kana uhu inda rabbika ruwa. wa'annan zunuban da aka lissafo daga ciki akwai zina kullu zalika kana sayyi'u ya kasance mummunan abu ne inda rabbika a gurin ka sannan makaruha abin kin ne wannan abu wannan shine da haka abu na biyu yana ɗaukar ainihin wato ma'anan ita kanta zinan kamar yadda muka kawo a nan والذين إذا فعلوا فاحشة an ظلموا أنفسهم ذكروا sannan yakan ɗauki wato alluwa kamar yadda bayani zai zo nan gaba kan luwaɗi Allah ya kiyaye walutan idh qala liqawmihi innakum lata'atuna al-fahishata luwaɗi sannan yakan ɗauki nushuzul mar'a mace ta kangare ma mijinta sannan yakan ɗauki yaɗa labarin ƙarya akan mutumin kirki don a ɓata shi kamar yadda aka yi mana na Aisha shi yasa saboda girman matsalan malamai suka ce duk inda kaga Allah ya yaba kansa tasbihi to an jingina masa dani ma kana lillahi an da min waladin sai ce subhana sarki ya tabbata ga Allah amma dan ya azzama al'amarin nana Aisha da girmansa ya ce walaula istami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi ka hada hadha buhtanan azumi Allah ya kawo tasbihi shi yasa sai ce innal ladina yuhibbuna anti shi al-fahishatu wa'anda suke so alfasha ta yaɗu shine ɗaukan labarin mutumin kirki na ƙarya don a yaɗa shi wannan yaɗa alfasha ne cikin al'umma kuma yanzu ana yin irin wannan mutum mai mutunci shi a ƙirƙirwa labarin ƙarya shi a ƙoƙarin zubar masa da mutunci to shi ma kan shi yaɗa wannan yaɗa alfasha ne cikin al'umma da haka yana da kyau mutane su kiyaye duk abin da za a faɗa kan wani in ba alheri ne ka kama bakinka in ka je gaban Allah ka huta dogon bayani amma in kaɗa aka yi ta tattaunawa na kai to shikenan wata maganan ma ka manta jami'an kai ka manta amma Allah ya sa an kiyaye sai a tsaye da kai a ce sai ka ƙara yin bayani yanzu kuma kai ka manta ma kai kaga Allah ya kiyaye to wannan shine wato shi zina mummunan abu ne Allah ka raba mu da zina sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa aya ta biyu in ba a manta ba tana cikin suratul furqan da ya ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama malamai suka ce me yasa bai ce wa ibadullahi ba ko ya ce wa ibadur rabb ko wa ibadul aziz ko wa ibadul kaza sai ya ce wa ibadur rahman sai suka ce dalili ne akan dukkan wanda suka siffantu da wannan sifa din to allah maɗaukakin sarki zai musu rahama bayan na farko ya ce allazi ne yamshuna alal ardi haunan wa idan ka tsaba humul jahiluna qalu salama wallazi ne bi tuna lirabbihim sujjadan wa kiyama wallazi ne kulu na rabba na sirifa an na azaba jahannam in na azaba ha kana garama in na sa mustaqarran wa muqama wallazi ne idan an faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika kawama. sai Allah ya ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wanda ba sa bauta mu wani Allah tare da Allah sannan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya ce ka a kashe ta in ba da haƙƙin kashe ta ba sannan wala yaznun kuma ba sa yin zina an fahimta yi wa man yaf'al duk wanda ya aikata wannan to yalka sama zai haɗu da sakamako ko na wulaƙanci ko Allah ka kiyaye yudha'af a al'azab yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba ranar tashin alƙiyama wa khaludu fihi muhana kuma za a dawwamar da shi a cikin jahannama yana abin wulaƙantarwa Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba an fahimta yi inda Allah na ma ya ilani ya ce wa inni faru liman taba wa amana wa amila salihan sun ma'atada ne mai gafara ne da haka duk wanda yake yin zina ya ji wannan karatun to sai ya ja layi sai ya tuba ya daina afallahu amma salafa Allah ya yafa abin da ya wuce a ba ko kuwa ja ja'ahu mau'izatun min rabbihi fanta wanda wa'azi ya zo masa daga gurin ubangijinsa to ya kame ya daina daga nan kuma sai ka canza abokanai don mafi yawancin lalacewar mutane da ta hanyar abokanai ne wani za ka gada baya zina amma mu'amala da abokanai mazinata sai ya koma shi ma sai ya zama mazinaci wata za ka ga kaman miya ce ba ta zina mu'amala da ƙawayi sai ka ga ta komawa ita ma ta zama mazinaciya haka ake wannan yana daga ciki yanzu wannan ayin ta faɗi abubuwa guda uku ta ce wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara ɗaya kenan wala ya yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi nawa kenan biyu sai ta ce wala yazni kuma ba sa yi yin sai ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata zalika su duka guda uku ko ɗaya daga ciki wanne kenan eh eh su me dalili ya san mutum yi magana za mu ce me dalili eh ko eh mai dalili ya eh, to amma an ci wa manya fa'ali zalika wanda ya aikata wannan duka za mu ɗauka ko daya eh to kenan yanzu zina yana dawwamar da mutum a wuta ai Allah ya ce wa yukhladu fihi fihimi muhana za a dawwamar da shi a cikin mai a cikin jahannama dukkan ahalus sunnati wal jama'a sun ittifaqi sun hadu banda kawarij da mu'tazila so sun ce mai aikata kaba'ira a nan duniya yana manzila bainal manzilataini ne la mu'minun wala kafir shi ba mumini bane shi ba kafiri bane ko a ake wannan uku amma kuma idan an je lahira kuma zai shiga wuta zai dawwama a ciki kaga dai sun fita ta windo kuma sai suka dawo ta kofa sun ce maka ba kafiri ba ne a duniya amma an je lahira kai kafiri ne don duk inda Allah ya maganan tanadin wuta bai taba cewa ya tattalin ta ba saboda musulmi in ya faɗa ya ce wattaqun wa ƙudu hannu su wal hijara zai ce ya yi tattalin ta ne saboda ka to Allah ya kiyaye ga wani mai sallah ne musulmi ne amma kuma ya mutu yana zina ya je lahira kuma ya shiga wuta zai dawwama a ciki ko zai fita eh mai dalili na zai fita ita aya ta ce wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana zai dawwama a ciki saboda haka malamai suka ce a nan gurin wa man zalika ya udu ila na farko walladhina la yad'una ma allahi ilahan akara saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi Allah bai gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh min ansar da haka suka ce asma'ul ishara akwai haza kamar yadda muka sani na kusa akwai dhaka lil mutawassit al-ba'id wanda ke tsakiya akwai kuma zalika lilbu'ud wanda yake nisa da haka an san cewa kafin din shine ismul ishara lamun din suna kiranta lamul bu'ud da haka cikin wa'annan wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancan na farkon ya mutu yana kai bai tuta ba to ya a sama zai haɗu da azaba ta wulakanci yuda'af lahu al'azabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai dawwama a cikin jahannama saboda aikata ainihin wato wancan na farkon shine shirka da Allah subhanahu ta'ala. Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ya ce illa man taba sai fi wanda ya tuba ya dan taba ya ji ana wa'azi sai ya daina to sai Allah ya ce fa ulaika irin wa'annan yubaddilu Allah sayyi'atihim hasana sai Allah ya canja aikin su mummuna sai mai da shi mai kyau wa kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jinƙai in banda Allah waye zai yi maka wannan mu'amala kai masa sabo ka tuba ka koma gurinsa kuma ya canja marakin ya mai da shi mai kyau waye zai wannan shi yasa yake wa man taba wa amila salihan yatubu ila Allah mataba an fahimta ai saboda haka Allah kaɗai zai maka wannan mu'amala shi yasa duk wanda yake yi in ya ji wa'azi to ya tuba kawai kar a tsaya wani dogon bayani da wani dogon bincike kawai a tuba da, wannan shi ne daidai sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa azzani wa zani, mazinaci namiji ko mazinaciya mace da mazinaci namiji malamai suka ce a wannan ayar me yasa da Allah ya tashi ya ce azzani ya ya kawo mace sannan ya kawo namiji a gurin sata ya ce wasu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalan min Allah to duk abin da ya shafi aikin karfi da kazar kazar da haura katanga da shiga bala'i a yi jan ido da yalan ido da koren ido za ka ga sai dai namiji da haka asali sata aikin maza ne ko da ka gama tana yi to mata na yi irin wannan sata ta tashin hankali to ba sa wuce kaso biyar cikin kaso ɗari shi yasa sai aka ce asariku amma mafi yawanci zinar da ake a duniya cikin kaso 100 to kaso 95 mata suke buɗe kofa ake fara inda kwanan nan wata mata ta kira da na buɗe mata wuta lalazi ina magana ko numfashi ma na wai tana da kemis wai wani mutum yana zuwa siyan magani yau da gobe wai ta ga take-takensa zai ci yana santa daga nan a nan a hankali sai ya ce ma wai yana santa sai na ce to ke me kika yi ko ba ce komai ba na ce to ci gaba da bayani na jinki wai ta ce masa dai ita matar aure ce ya ce ai ba wani an bani ma dan tana da aure ya ce yana santa <laughs> shi nan ana nan kuma haka ba ta ci gaba da mu'amala da shi ba ranan nan shikenan sai ya zo da wani abu tana da yaro sai ya ba yaron da ta je gida sai ta bude sai ta gana nama kuma wallahi ta ci kuma ta ba yaron ya ci kaji fa kaji ganganci ba ita yana ta rasa yadda za ta yi da shi na ce tsakaninki da Allah kina san shi wai ba ta san shi na ce to kin yi kuskure na mata fata-fata wallahi na mata to irin wannan matsalar eh, duk shi yake ainihin wato karuwa yanzu harka ta zinace zinace da matan aure ana yi inda ɗazun nan wani ɗan sanda ne yake mun waya ko mun haɗu da shi ya ce a makar lawo sai kuna tunatarwa ya ce a matsayin shi na jami'in tsaro a iya sanin shi bai san wata unguwa da ake fasadi ba irin da gasa ya ce wallahi a duk unguwannin kaduna a iya sanin shi a matsayin shi na jami'in tsaro bai san inda ake fasadi ba namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace da kuma zina da matan aure bai san inda ake yayyawaita ba irin rigasa to ya za a yi kuma in wannan yayyawaita cikin al'umma Allah ba zai jarraba al'umma da bala'i ba Allah ya kunno rashin zaman lafiya ku rasa sanin ta ina ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na bala'i saboda abin da kuka yi ne ya ce babu abu mafi muni ma irin yawaitar zina da ainihin wato matan aure to matan auren su suke ainihin wato fara buɗe ƙofa shi yasa bala'in yake yawaita shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce tu wazzani mace mazinaciya da kuma mazinaci namiji Allah ya ce fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda idan kun kama kowanne ɗaya daga cikin su ku yi masa bulala ɗari sannan wala kun bihi ma ra'afatun fi lahi. sannan kada tausayi ya kama ku akan su wajen zartar da abin da Allah ya faɗa cikin addininsa in kuntum mu'minina in dai kun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun imani da Allah da ranar lahira sannan Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin wani bangare na masu imani su halacci lokacin da za a yi musu wannan azaba sai a kawo su na kwanaki can baya kun san kes din da aka yi na wata yarinya wai ta auri wata gasa an kai su kotun dutse ana musu gula za mu zo magana kan lesbian ba shi bane ma dugu za mu zo magana kansa a nan nan garin kaduna nan fa wai ta aure ta wajen shekara su biyar suna tare wai abin da ya kawo maha aka je gurin 'yan sanda abin ya je kotu wai bayan ta aure ta shekara biyar wai bata gaggane mata ba ita kamar tana dan ganin ta da wasu haka shine rigima an fahimta yi akwai sha'awar malamin ta hukuncin da kotu ta zartar da firar da aka yi da su haka suke yi wajen shekara biyar ba su zo kaduna su dan zauna in sun je garin ya dan yi zafi su kwashe kayan su kara gaba wannan ita ce mata ga miji wannan ita ta biya sadaki wajen dubu biyar wani ma ya ce a ce masa sadaki a iftira'ul bi alallahi ne inda Allah bai kira shi sadaki ba ta ba ta kuɗi da sunan sadaki shekara biyar haka aka zauna har aka zo kuma Allah ya kiyaye su musulmi ne ba masu sunan musulmi haka aka yi wannan ainihin wato abu to a ɗan halarci yadda ake musu ainihin wato azaba an fahimta yi ka san shi ɗan adam ya tsani wani abu shine idan wani ya laifi ana tafkasa wani yana gefe yana dariya to watakila ya fi jin haushin mai dariya fiye da wanda yake nuka ko kuwa shi yasa duk wanda ya ma masu imani isgili a nan duniya saboda sun ba Allah duk wanda a lahira in kana so sai ka gan shi kai ma sai ka rama shi yasa annabi nuhu yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana isgili akwai ranar da zamu rama in Allah ya da kana aljanna ka dannu sai ka ga mutum wanada ashabul jannati ashaban nari ko wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا haka aka zo aka riƙe ainihin wato addini ya zamanto abin wasa an fahimta yayi to ci gaba da ayin in ba a manta ba Allah ya ƙara cewa azzaniyatu la ha illa zanin aw mushrika wazzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan sai yace wa hurrima zalika al mu'min an haramta wannan akan masu imani to yanzu Allah ya ce mace mazinaciya ba ta auren kowa sai mazinaci dan uwanta ko kuma mushriki hakanan namiji ba zai auri kowa ba sai mazinaciya yar uwarsa ko kuma ainihin wato mushrika an fahimta yi da wannan ayar wasu suke ɗaukowa a rayuwa wani in ya samu jarraba wani za ka ga mutumin kirki ne sai Allah ya jarrabe shi da mata fasika wata da ka ga mutu ne kirkici sai Allah ya jarrabe ta da mijiwa fasiki sai su to billahi lazi ƙarya ne duk yadda aka yana yi a ɓoye ne ai ba yadda za Allah ya ƙarya tun da ya ce azzani ya tula yanki ko illa mi illa zanin au mushrika to shi ma mazinacin ne ba ana yin wannan ba an fahimta yi ko kuma a ce to ita ma duk yadda aka yi mazinaciya ce an fahimta yi. da haka malamai suka ce wannan ayat da Allah maɗaukakin sarki magana ba shi ba ne ma'anarta an nikahu a cikin ayat da Allah ya faɗa ba yana nufin nikahul shar'i ba tunda an nikahu a larabci yakan ɗauki alwata utaku don sun ce abu na farko shine yanzu mace musulma don tana yanzu ya halatta aure ta ya halatta amma ai Allah cewa la yankihuha illa zanin aw mushrika aw mushrikun ba wanda zai aure ta sai mazinaci ko mushriki dan mace tana yin zina a matsayin ta na musulma ya halatta kafiri ya aure ta saboda can ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar da haka suka ce a nan gurin azzaniyatu mace mazinaciya layin kihuha illa zanin au mushrik ba wanda zai yi zina da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma arna ina fata an fahimta dan hadisi da ke cikin bulugur maram annabi ya yi amfani da kalmar nikahu yana nufin wato ya ce isna'u kulla shay'in illan nikah idan mace tana cikin jinin hala ya ce ku yi wato dukkan kowace mu'amala za ku iya ita illan nikah sai amma da kalmar nikahu yana nufin mai saduwa da haka suka ce mace mazinaciya ba wanda zai yi zina da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma arni ana samun mata musulmi kafin yana zina da su kowa a samu ana samu shi yasa yanzu ka fita in gudu ibnin ne ma <coughs> in ka fita haka suke da kan titi wasu zaka gama musulmi ne in kuma arni yana so shi ma matsayin shi na mazinaci sai ya zo yi ya ɗauka haka Allah yake cewa sannan wazzani shi kuma mazinaci namiji ba zai yi zina da kowa ba sai ya yar uwar shi ko kuma wa mushrika kuma ɗayan biyu ne dama ai sai Allah ya wa hurrima zalika alal mu'minina amma wannan abin haramun ne an haramta shi akan wa akan masu ainihin wato imani shi yasa idan mutum ya kalli laɗin ba la bace ta hani layin kihu ha korewa ne ba wanda zai yi zana da ita sai mazinaci dan uwanta ko arni wannan shine fassarar ayat da malamai suka faɗa naka kaka ga wani Allah ya jarrabe shi a rayuwa mutumin kirki ne ya auruwa fasik aka ce to billahi allazi la ilaha illa di yadda aka shi ma fasiki ne ana samun wannan ko ba a samu ana samu zaka iya ganin wata gata kamammiya amma Allah ya jarraba ta da miji fasiki karka ce to billahi allazi di yadda aka yi to ita ma tana tabawa a lungu ne shi yasa don Allah ba zai karya ba dan ya ce gashi gashi ga to ba shi bane fasaran aya ina fata an fahimta Allah ta'ala ka shirye da mu alal ulama'u malamai sun faɗa Allah ya musu rahama suka ce hada azabu zaniya wa zani wannan shine azabar mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji fi duniya a duniyan nan idan kana asbaini gaira mutazawwuje ni in sun kasance wato goraye marasa aure fa in kana mutazawwuje ni in ko sun kasance sun yi aure aw qad tazawwaja ko kuma fa in kana mutazawwijina in sun kasance masu aure aw qad tazawwaja walau marratan fil umri ko sun yi aure ko da su ɗaya ne fa innahuma yurjama bil hijara to ana jefe su da dutse ne ila an yamuta har sai sun mutu kazalika sabata fi sunna an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi fa in lam yastawfil qisasu minhuma fi dunya idan ba a yi musu kisasi ba a nan duniya wa mata sannan suka mutu min gairi tauba ba tare da tuba fa innahuma yu'adzabani finnari nari bi siyatin min nari to za a yi musu azaba a wuta da kuma bulala ta ainihin wato wuta da mu zo mu magana a kan abincin yan wuta wasu malamai da suka ce Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ya ce ku zuhu fa gulluhu ku kama matsiyaci ku ɗaɗɗaure shi sun jahima sallu sannan ku sa cikin wutar jahimu sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluhu laifi na farko innahu kana la yu'minu billahi al sannan wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahum yawma hahuna hamim da haka Allah ya ce wala ta'amun illa min gislin ba su da wani abinci sai gislin gislin din nan malamai suka ce yanda ka san ruwan kurji ya yi ruwa a jikinka lokacin da za ka matse shi yana fita da ruwan da jinin wannan shine gislin wanda wannan wani abinci ne haka Allah ya tanade shi a jahannama kuma abinci ne na 'yan jahannama amma ta ɓangaren mazinata Allah ya kiyaye kama wara da fi zabura maktuban kama yadda ya zo a cikin zabura a rubuce cewa inna zunata mu'allaquna bi furujihim fin nari lalle mazinata za a yi fardudinsu a cikin wuta yudrabuna alaiha bi siyadin min hadidin za a dinga dukansu da bulala ta karfe fa idan gasa min darbi idan suka nemi agaji akan wannan dukan da ake musu nadatku zabani to sai zabaniya su kira su su ta aina kana hadha sautu aina muke jin wannan sautin ne wa tsada haku alhali kai a nan duniya kana dariya wa tafarahu kana farin ciki wa tamrahu kana yin ba'a wa la turaqibullaha ta'ala baka ainihin wato kiyaye dokokin Allah wala tastahi minhu kuma baka jin kunyin Allah shi yasa annabi yace man kana mustahayiyar duk mutumin da ya kasance yace istahayu min Allah haqqal haya kunyar Allah matakan jin kunyan Allah sai sabai suka ce ai ba wanda bai jin kunyan Allah a cikin mu sai annabi ya ce man kana mustahiyyan duk mutumin da ke jin kunyan Allah da gaske fala ya bi tanna lailatahu kada ya kuskure ya kwanta da daddare faci yana kawo ajalinsa gaba gare shi sannan annabi ya ce wal yahfadil batna wa ma wa'a ka kiyaye ciki da abin da ciki yayi mi ya tattaro wanda kaga ciki da gaban mutum suna da suna da alaka sannan ra'asa wa ma hawa da kai da abin da kai ya tattaro wanda in an ce kai da abin da ya tattaro shine jinka da ganinka da kuma mai maganarka wani malami ya ce da yawan mutane Allah ya ba su amanar abu uku amma suna cin amana ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun da asamu da albasaru, da alfu'adu zuciya Wannan duka Allah ya ba dan adam dan ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau in za ka yi ƙuru ka ƙura ma abu kallo to ka kalla abin da yake yana da ainihin wato amfani in da ka ji ka ji abin da yake yana da yana da amfani in da ka zauna ka yi tunani kullum ka dinga tunanin alheri ne ba tunanin ka cuci mutane ba wannan ya zama to shine tunaninka to shi yasa annabi ya ce wal ra'asa wa ma hawa sannan manzon Allah ya ce wal yatadhakkar al maut mutum ya daga tunanin mutuwa sannan wal bila da kuma tsufa kafin ya zo masa in yana wato matashi ne dan lazim ne in dai dai ya faru to dai zai faru in ka ganka yaro kana da rai to ka jira kuma tsufa zai zo ko kuwa kuma nan gaba kila in Allah ya mana tsawon rai idan watakila yanzu aka hasko yanzu wanda yake kallon karatun malam Jafar in aka hasko shi sai ya baka mamaki wasu karatuttukan ya yi su lokacin da ba farfara ko a kansa ko kuwa amma kafin ya duniya ya koma zuwa ga Allah sai gashi an fara farfara kakan gane karatun shi ya fara manyanta da kuma karatun lokacin da ake ainihin wato ba farfara ko ɗaya a kansa wannan shine وثبت an رسول الله صلى الله annahu وسلم أنه قال ce ياتي لا يزني الزاني حين wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba lokacin da zai yi zina yana da imani sannan wala yusriqu sariqu hina yusriqu huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba lokacin da zai yi satir yana da imani shi yasa za ku ga daga cikin wanda Allah ya sa cewa yuharibuna Allah wa rasulahu akwai barayi suna yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu sata ma har a ɗakin Allah yi ake wani ya ce wallahi shi yana ganin fa ya kusan daina wa'azi a masallaci a ji tsoron Allah saboda in dai ya tashi ya wa'azi to sai an yi sata wallahi wani dan uwa ya tashi ya yi wa'azi ya yi wa'azi wa'azi ya yi wa'azi ya ce a ji tsoron Allah wallahi yana gama sai taka ya tafi gida ƙasa an ɗauke mata takalmi an fahimta Allah ya kiyaye akwai wani bawan Allah wani masallaci ma masallacin sahu shida ne aka zo aka sa kafin mai tsadan gaske an zo sallar la'asar mutanen masallacin sahu uku ne sahu uku ba kuwa a baya kafin a ga masalla wasu sun zo sun daɗa sahu uku sun yi gaba da shi da Allah akwai na je sakatariya finance na yi karatu wani yake ba da labari ya ce akwai masallacin da wasu suka je za su kwance fankokin masallacin masu tsadan gaske gaske ne da suka rasa abin da za su hau to akwai ƙur'ani da yawa a masallacin wallahi sai suka ɗauko ƙur'ani suka tila gurin suka hau suka kwanci fanka suka bi ƙur'anin suka yi gaba to kaga Allah ya kiyaye to yanzu a makabarta ma sata ake annabi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur zuruha fa innaha tudhkirukum al-akhirah ana kokarin kada wani arami shi wani yana kokarin ya kada hannun shi aljihunka me zai samu yanzu wanda ya je makabarta ya sata me zaka ja mai kame wa'azi ya ga ba wani abu da zaka ja mai kame wa'azi sai dai kawai in ka kama shi ka faffasa mai baki wallahi shine wa'azi amma ba wata aya ko hadisi da zaka ja mar kame wa'azi babu wallahi sannan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba sanda yake shanta yana da imani wala yantahibu nahbatan za za ta sharafin wato mai kwace ba zai kwaci wani abu ba ma abucin daraja yarfa'un nas ilaihi absarahum wanda mutane za su daga kallon su zuwa ga wannan abun a matsayin mai kima hina yantahibu ha lokacin da yake kwace wannan abun huwa mu'min alhali yana da imani sannan ya kara cewa manzon Allah ya ce iza zanal abdu idan yi zina kharaja minhu al-imanu sai imani ya fita daga gare shi fa kana kaddulla ala ra'si sai ya zamanto kaman inuwa a kansa. summa thumma idza kala'a sannan idan ya cirinta daga zinan raja'a a al-imanu in ya tuba ya daina zinan sai imanin ya dawo in kuma bai daina ba to sai da hali sannan ya kara cewa man zana aw sharibal khamra duk mutumin da ya zina ko ya sha giya naza Allahu minhu al-iman Allah zai cire masa imani kama ya khalaqul insanu al-qamis kamar yadda dan adam yake cire riga min ra'asi daga kanshi wa fil hadith nabawi manzon Allah yace salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutane uku Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama hadisi kuma ya zo ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya face sai Allah ya yi magana da shi kuma laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin kai da Allah ba wanda zai maka translation ko da Hausa za a yi in kai bahaushe ne ko da larabci ko da inyamuranci ko da gwaranci za a yi koma da me za a yi idan Allah ya tambaye ka sai ka ji abin da ya tambaye ka laisa bainahu wa bainahu turjuman haka manzon Allah ya ce fa yanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddama ka kalli daman ka baka ganin komai sai abin da ka zo da shi na aiki wa yanzur ashma Aminu ka kalli hagunka baka ganin komai sai abin da ka zo da shi na aiki yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dan haka Allah yake wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana gar muku gargadi akan kin kansa sai manzon Allah ya ce mutum ya duba gabansa baya ganin komai kuma sai jahannama a gabansa kuma a daidai lokacin Allah subhanahu wata'ala yana maka tambaya shi yasa can yace bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqina sai yace innal ladina ya bi ahdi allahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم da haka wa'annan nusus ɗin da Allah yake maganan cewa ba zai yi magana ba da kuma wancan da ya ce ya yi magana da kowa malamai suka ce magana iri biyu ne akwai magana ta karrama akwai magana ta wulakanta ina ba ta fahimta akwai magana da za a yi da kai a mutunta ka akwai magana da za a yi da kai a wulakanta ka shi yasa wani zai zo gaban ka ta magana kana jin shi sanda yake magana amma saboda ba magana ta mutunci ba ce sai ka ce ai nan wani ya zo yi ta magana ko sauraron sama na yi ko kallon sama ban yi ba kuma ka kalle shi amma saboda kallon ba na mutunci ne sai ka kore kace ko kallonsa sa ma ban yi ba to haka la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah ba zai yi magana da su magana na mutuntawa wala yanzuru ilaihim kuma ba zai masa kallo ba kallo na mutuntawa wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba wala kuma azabun alim suna da azaba mai radadi akwai shekhu zani mazinaci tsoho ba wai sai ya yi furfura ba a'a wanda ya daɗe a system ɗin yana yi ko bai tsoho ba to ya zama tsohon wa tsoho dama ba ana ce masa tsoho ba ne saboda ya daɗe a duniya ba shi sa ake ce masa tsoho ba to sheku zani mutumin da ya daɗe yana zina shine tsohon mazinaci ba wanda ya yi furfura ba a'a wanda ya daɗe yana zina na farko kenan sannan wa malikun kazzabu da mai mulki makaryaci Allah ya kiyaye da mutane duk wanda zai nemi mukami sai ya fito sai ya buga fasta ita zazzare ido cewa a zaɓe shi idan an zaɓe shi zai wa mutane famfan fura akwai garin da aka yi haka zai musu tuka-tuka ta nama an san tuka-tuka <laughs> eh, yi burtsade zai yawa mutane burtsatse ko famfon fara maimakon ka buɗe famfo a gidanka ka ga ruwa sai dai ka ga fara da nono da suga an damo ta daga can abin nan an fahimta a yi to shi yasa kake ganin ga abubuwa nan asali demokuraɗiyya lalura ce musulmi suke shiganta amma a tsarin shugabancin musulunci ba haka al'amarin yake ba to wannan haka ake kowa ya fito ya ce mutuncin jama'a haƙƙin jama'a in an zaɓe shi za a sha mamaki ai ko ana shan mamaki ko ba ana shan mamaki ba haka ake haka ake amma fa haƙƙin naka in kaga an tashi an baka to sai fa in an yi jan ido da koren ido sannan za a baka har ma ta kai yanzu mutumin da ake saurara in kai dan siyasa ne mara kunya baka da mutunci zaka tashi ka zazzagi kowa sai a baka gida a baka mota a baka kuɗi kuma a baka hakuri ba haka ake ba haka ake saboda in bai tashi wannan zage-zagen bai shiga rediyo ya mutsaye sai fili to ba wanda zai saurare shi wannan haƙƙin billahi ladi ba zai fito ba shi yasa annabi yace ma min nabiyin ba asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyu ba wani annabi da Allah ya curo kafin ni face annabin yana da yan kundin bala yana da yan gane kashe ni akan addini sannan wa ashabun ya na bi sunnati yana da sahabbai wanda suke riko da sunnar shi summa innaha takhlufu min ba'di mukhluf bayan wa'ancan mutanen kirkin sun tafi yan baya za su zo daga baya na farko ya kulu na mala ya fa'alu za su faɗa abinda ba za su aikata ba ba haka ake ba yanzu wa yaf'aluna ma la yu'mar sannan su aikin da ba shi aka umarce su aka ce su ba an fahimta yi kuna cikin wannan matsalar bata fita ba sai a je a janyo wata inda gashi nan yanzu maganan kabu nan da ake ba gazawar gwamnatocin mu bane ya kawo maganan kabu kabu ka je ka tambayi duk mai aiki da mashin wallahi yana yi ne don ba yadda zai ba yadda zai ke sa mutum da ya dan samu wani abin dafa ba sai ka ce mai bari ba za ka gaya watsar da aiki da mashin ya koma wani abu to ba a kawo musanyar ba ke sa wannan gwamnati dai ba ma fatan a ce an hana a bar su ci gaba da harkar da dalilin da aka yi amfani da shi a wani gari aka hana babu dalilin ana ko akwai duk garin kaduna dama unguwa ɗaya ce take da matsala ita ce rigasa kuma Allah ya ce maka yanzu an samu zaman lafiya abin da yake faruwa yanzu a can yanzu baya faruwa da haka duk wani dalili da zai ce a ce wai an hana ba za a yaki ba wannan dalilin babu in ana so a hana to a kawo mu sanye shi sai a yi sai a hana shikenan haka ake a samar da aikin yi da abubuwan yi gaza gwamnatoci ne ya kawo ake yin a ake aiki da mashin shine abin da ya kawo an fahimta yi kuma kowa ya san wannan gazawarsu ne ya kawo ake yin aiki da mashin makarantu akwai matsala yanzu kwanan nan wani yaro billahi lazi la illaha in taimakon wani mutum ba yaron yana son karatu amma wallahi kuɗin da zai je rubuta jam da za a yi dubu ashirin da wani abu yaron bai da kudu haka ya zo gabana ya zauna kamar zai yi kuka ya ma yi kokari ya je ya fafutuka ya samu dubu goma sha uku zai biya dubu ashirin da hudu ba inda zai samu cikin dubu goma sha ɗaya na kallon halin da yaron yake ciki na kira wani a waya ya ce mai da Allah ga halin da yaron nan yake ciki ya taimake shi ya ce nawa yake bukata na ce dubu goma sha ɗaya ce a zo a same shi a karba ya bayar aka ainihin wato abin nan saboda haka wannan shine matsala ya kuluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'mar su aikata abin da ba shi aka sa su ba sannan su yi maganar da ba za su cika ba haka ake fama haka ake ainihin wato fama da wa'annan al'amura an fahimta yi Allah ya kiyaye da haka insha Allah don ba ma ne don musamman wannan gwamnati ta jihar Kaduna ba ma so ya to an hana abu domin na tabbatar maka ana cewa an hana hawa mashin da sunan ba za ka ɗauki kowa ba a bayan mashin ɗinka kaga an kashe maganan aiki da mashin to abinda zai fara yawo wajen mutane shine za a ce to gara ma kafiri da musulmi ko kuwa inda kafiri bai hana ba amma musulmi ya yi ya zo ya hana wanda kuma yanzu kaga da an fara yada wannan magana to shi kenan duk kuma malaman addini an rafa bakin su gobe ba za ka kara fitowa ka ce a zaɓi wani ba musulmi dan ya zo ya yi illa ga musulmin an fahimta yi kuma suna da abin da za su faɗa maka kai kuma baka da amsar da za ka ba su ko akwai kaga watakila nan gaba sai a je a janyi wata bannar da ba a san kuma mai zai ainihin wato ba da amma a rayar da kamfanin na yanzu wannan masakar sanda take aiki mutum nawa take dauka mutum nawa take dauka kowa ya san dubunnan mutane ne suke cin abinci a karkashin ta eh nan wajejen kamfanin nuka da yawa a yi kokarin tayar da su zai fi da a zo ana wani maganan ta abinda na samu rahoto a ciki shine tun ranar da aka fara zaman wani zo ya same ni ya ce min malam akwai wasu daga cikin security da su suke da wannan ra'ayin na cewa sai an hana saboda idan an hana za a shigo da motoci da mashina na keke nafi wanda su kuma ƙarƙashin shigo da motocin da keke nafi akwai abin da za su samu to saboda abin da za su samu suke ganin gara al'umma ta shiga bala'i mu kuma mun ce billahi lazi la sai mun yi addu'a duk wanda yake da hannu har in abin ya tabbata ba fata muke ba wallahi sai mun masa addu'a kada Allah ya sa rayuwar shi ta albarka dan ya sa al'umma cikin bala'i shi ma Allah ya saka shi cikin bala'i ba kuɗi ba ne zaka tara kuma Allah ya sara albarka dama yanzu ana fama da yan kwanta kwanta da yan tashi tashi sai ka gama tara wani biyu dare ya ce ba ni yadda ke ka kuma ya karba kuma ba ba lada wallahi haka ake ba haka ake saboda haka Allah ya shirye da mu to malikin kaddab mai mulki makaryaci sannan wa ailun mustakbir da talaka mutakabbiri da haka malamai suka ce ana yin girman kai kan abu guda uku in za ka yi girman kai ko ya zama to kana da kuɗi ko kai mai mulki ne ko kai mai karatu ne akwai nau'in hauka ga mutumin da ba shi ba kowa ba kuma ya zama to yana da girman kai ko babu kai ga talauci <laughs> an ga talauci ba ka da ko sisi kai ba mai karatu ba ko kai ba mai mulki ba to wa za ka wa girman kai ga akwai nau'in hauka hauka a ciki wallahi an fahimta yi to girman kai haramun ne malamai sun ce shi ne farkon abin da aka fara saba ma Allah da shi a bayan ƙasa saboda haka girman kai iri biyu ne akwai wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara yayi girman kai to shi yasa girman kai matsala ne annabi ya faɗa wani hadisin ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darra duk wanda ya je gaban Allah ya tsaya aka kama shi da kis din girman kai ko da da ƙwayar zarra ne wallahi ba zai shiga aljanna ba shi yasa zamu ga dukkan annabawan Allah Allah ya siffanta su da tawadu ba sa ɗaukan kansu su wani abu ne shi yasa malamai suka ce duk sanda kake so ka samu girma to kai kishiye girman za ka samu a lokacin da duk ka ɗauki kanka ba kowa bane to sai Allah ya mai kai wani ne cikin al'umma lokacin da manzan Allah ya mai da kanshi ba kowa bane cikin al'umma wa ya kashi daraja cikin al'umma babu har ma wani malami yake faɗa cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhdil ladar rabbi munjadin mala'iku ma sun nema a gaban Allah sun nemi taimako da duk abin da yake kawo a girman mutum a gaban Allah sai da suka nemi taimako da wannan abin don su girmama manzan Allah a gaban Allah sai ce fala qadara illa duna qadari muhammadin babu wata daraja in dai daraja ce tana kasan darajar manzan Allah sai ya ce ta da alatil aqdaru an qadara sayyidi ita kanta daraja tana ƙasƙantar da kanta akan darajar manzan Allah shi yasa za ku ga sahabbai da dama wasu ma yara wani ce muna tare da annabi da ni da shi a abin hawa ɗaya wata rana ya ce min kaza ya bani labari ya ce min kaza sallallahu alaihi wasallam wannan ya rage manzan Allah daraja bal ma hasale sai me to duk mutumin man tawada duk wanda yayi tawadu to sai kuma Allah ya yi mi ya daga shi amma daga lokacin da ka ji cewa kai wata tsiyari to kuma lokacin Allah zai nuna maka baka isa ba kai ba kowa bane wallahi shi yasa alkibru ya'u to wannan riga ce ta Allah subhanahu wata'ala hmm. an fahimta yi in ma za ka yi nuna wani abu ne ka bari sai ka shiga aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ba dai a nan ba an fahimta yi Allah ya sa mu dace da haka mun ga lokaci yana hararuwa Eh, akwai tambayoyi za mu yi kokari mu ainihin wato tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada a mutane suna complain akan wa'annan sifikun da ke waje ta wannan karatu da ake nan unguwar hatta makota ma ba sa ba sa ji haka ne ko ba haka bane kuma ya kamata to ina ganin watakila saboda ba 'yan bida unguwan ne da da yan bid'a suka je can gefe suka sa wasu su masu ƙara sai sun an fara karatu su kunno zikiri lalabi na ganin da yanzu an gyara sibiku ko kuwa to saboda haka ya kamata a ce idan ana wannan karatu mun san kwamitin masallacin suna iya kokarin su kuma abubuwa suna musu yawa amma dai harka ta ainihin wato isar da sako ya kamata a ce idan ana wannan karatun ya zama duk unguwar ana da sibikun da ana sako yana kaiwa an fahimta yi in a ce yanzu sako yana kaiwa to za ka ga bayan Allah da dama za su yi musharaka muna karatun anan suna bi a cikin gida wasu mata wasu unguwannin haka ake idan muna karatu za ka ga mata sukan zo gidan da suke da alaƙa da masallaci da su ake karatu suna amfana an fahimta yi a kano ma da muka je muna karatu a masallacin gwambada kusan ina ganin gabas da yamma da kudu da arewa inda saƙo yake kaiwa ya kai kilomita ɗaya da rabi saboda da muka fara karatun mutanen can gidan sai su tura a siyo musu lasifika da waya sai su ja don su amfana da karatun ana nan su ma sai na gaban su tura a siyo musu lasifika da waya sai su ja haka abin ya dinga tafiya shi yasa idan muka zo muna karatu kusan duk unguwar muke wa karatu an fahimta yi to saboda haka wannan sako ne wannan kwamitin masallaci lalle ya kamata cikin ramadan na ɗauko wali wani mutum haka wani kaman bature bature aikinsa kenan kuma wallahi yana kokari dukkan irin wannan harka ta sound in dai na masallaci ne yakan yadda a siyo mai kyau kuma ya ɗaukan makansa alkawari shi baya karban ko sisi in dai aikin masallaci ne ya zo nan ya dudduba ya faɗi estimate din da za a kashe kuma bahaushe ya ce ma siyan nagari kai da kuɗi gida mu ma mun siya a masallacin mu shi ya zo ya mana aikin da muka tashi wajen dubu ɗari da arba'in muka kashe amma mun fita daga wannan babu shi yasa an muka zo muna karatu a wani ɗan bida'a billahi lazi tsakanin mu da shi tazaran wanda suka san layin mu daga masallacin har saman layin da tashin hankali ne a ce saƙon suna yana kai wato ba ma gidan shi ba har gaba da unguwarsu in muna karatu da daddare ana ji to shi yasa daga cikin abin da aka je aka kai ƙara aka ce muna karatu muna neman mu tada hankalin mutane kaza kaza muka ce to a duk karatun da muke a nan gurin ana ɗauka wani karatu ne aka yi aka tada hankalin mutane muka ce in ka ga mun yi karatu hankalin mutum ya tashi to sai in makin Allah ne kuma dama Allah ya ce wa idza zukira Allah hushma ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah duk sanda ka buɗe littafin tauhidi zaka karanta to zuciya wanda bata imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun wannan shine Allah ya shirye da mu sai tambaya ku eh to karanta bari ya karanta wanda eh ina eh. Hmm. idan ya tuba sun ɗauke wuta ne ko to za ka haƙura ba ka ƙara sa haka ka ƙara sa haka ko ya duhu ka shi wancin to an dawo da ita ok eh yana jin ka lokacin da hmm. ke fita koko a cikin saban da a iza ba ga hadisin abinda ya ce ba bare ka nan karanta assalamu alaikum warahmatullahi wannan tambayar ta gabata satin da ya wuce eh, kan al'asbab wai yana nufin yana so a ambaci suwaye alƙur'ani a mata suwaye al'asbab ba mun karanto aya ba guda biyu mun karanto ɗaya cikin suratul baqara ɗaya cikin suratul ali imran qulu amanna billahi wa ma unzila alaina ko ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi wa ma'utiyan musa wa isa a wannan akwai wa ma'utiyan na biyu na min rabbi la nufarriqu baina ahadin min wa nahnu lahu muslimu cikin suratul baqara sai ali imran qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun wannan shine wala ka sai ka je ni ba zan faɗa maka lambar ayin ba ma amma ni na yi ƙoƙari da na faɗa maka sura baƙara ali imrana sai ka je ka ɗauki ƙur'ani ɗan madina ka tabi falle falle ha sai ka gano kai ma na a asali hmm, ya buɗe assalamu alaikum wanda yana magana ne yake shi ma ya taɓa yin zina amma kuma yana da aure saboda haka abin na damunsa yana buƙatar malam ya ba shawara da haka tuba kawai za ka yi daga yau wani ya ci Allah ya ƙuda ila zambi ka yi cewa sha Allah daga yau an ja layi ba za ka kuma yi ba to kaga mutum kuma yana da wani ma Allah ya kiyaye wani ma sai ka ga matansa hudu ba amma yana zina ko mai amfanin auren uku an fahimta ya shi yasa manzan Allah ya ce idan kana shi yasa dole ne a dinga tafiyar da abubuwa a zamananci shi yasa mu ba za mu yarda a da addini ya to kidahumanci kidahumanci ba ke yasa ba za ka zo ka tara min abubuwa wai da sunan ustazanki da sunan malanta ba a'a ba a yin haka ka san ustaza zalla shine wanda zaka kwada mai mari a nan sannan ya ƙara miƙa nan ya ci ƙara a ina mu ba za mu yi da wannan ba ko kuwa ka ga riga mutum ba guga ba komai wandan ma yayi sufurin a ga ba zai yi ba kullum a ganka cikin wata jallabiya ka yi zuru zuru sai ka ce mai abin nan ga ai ba zai yi ba ko kuwa to duk irin waɗannan kayan na ya juja wa majuja da mata suke yawo da shi a gari kai ma sai ka je ka siyo wa matarka ko kuwa musamman wanda Allah ya azarta su da gidan kansu to yan matarka na sa irin wannan kayan a gidan kana ganin dan wata katuwa banna ta zo wuce a titi ba abin da zai dame ka da ita an fahimta yi amma ka je ka bar matarka wani ma sai ka ga matarsa kyakkyawa ce amma saboda ya bar ta ba tsari ya zo waje yana kallon matan mutane to saboda haka yana da kyau a lura da ainihin wato wannan ba abin nan bane su yi ne su fito da shi waje wasu su gani shine yake da illa amma kai kana gida ai wannan ma lada za a ainihin wato samu kuma abubuwa insha Allah za ka ga sun abin nan waddal ku da da fararen fararen nan Assalamu alaikum wanda yana tambaya ne game da hukuncin shafa hannaye lokacin addu'a fuska to hadisin shafa akan addu'a wani shafa fuska malamai sun ce in dai ba wanda ake kwantawa ba da daddare a karanta falaki da nashi so uku uku a toba a shafa a jiki saura sun ce duk hadisin da ya zo akan shafa addu'a wannan hadisi bai inganta ba kuma wannan shi ne abin da yake wa ainihin wato tabbatacce hadisin da Allah annabi yake faɗa cewa idan Allah ta'ala Allah bi butuni akfikum in da ku roƙi Allah ku roƙe shi da tafakan hannun ku kada ku roƙe shi da bayan hannu sannan bayan idan kun gama addu'a sai ku yi mi sai ku shafa wannan shine hadisin da aka dogara da shi wanda malamai sun ce hadisin bai inganta ba an fahimta ai da haka in kuma kaga wani yayi to karka yi tafi karka yi caji ka rabu da shi ko kuwa watakila za ka ga an yi saɓani ne wasu malaman su ce to hadisin bai inganta wasu kuma su ce hadisin ya inganta watakila shi ya yi riko da mazhaban wanda suka ce ya inganta ne saboda haka karka yi zafi karka tsananta ba matsala ba ce wacce ya kamata a tsananta shi kenan Assalamu alaikum malam. Eh, wannan yana tambaya ne menene hukuncin mazan da suke shafan azzakarinsu har ya kai ga fitan maniyi wato istimna'i kenan ko an fahimta ne malamai sun ce haramun imamu ahmad yana da fatawa guda biyu akwai kadima akwai hadisa tsohuwar fatawarsa shi yana ganin kawai ai in kayi ba wannan bane kamar majina ce ta dame ka hanci ka tofar da ita amma imamu al-qurtubi ya yi magana mai zafi a cikin suratul mu'min a karkashin wannan ayar illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون an fahimta a da aka kauli na gaskiya akwai wani da'ifin hadisi da zo cikin karkashin wannan abu cadin mutumin da yake ainihin wato mana'i zai tashi rana alkiyama hannunsa da ciki kaza kaza kaza kaza wannan hadisin bai inganta ba za mu zo mu karanta shi nan gaba a cikin nan gurin amma abinda malamai suka tafi shine haramun sai dai idan an samu irtikabbu a kafin da ne mutum yana da ƙarfin sha'awar da in bai yi istimna'i ba zai je zina kuma ba shi da hanyar da zai yi ya aure suka ce to a babin da baki fiɗi baki wuli baki sidik da kuma ɗan baki baki haɗe da farfari to kaga shi yana da wa? yana da sauƙi akan wancan suka ce ko alama ba za a haɗa haramcin zina ba da kuma haramcin wa istimna'i to a babin kafa a kafin da suka ce ja'is. mutum zai iya dan ya kauce ma wannan bannan kuma wannan ƙa'ida ce musallama gurin malaman usulul fiqh cewa idan banna guda biyu ta haɗu ɗaya babba ɗaya ƙarama ba za a iya kauce musu duka ba to sai a ɗauki ƴar ƙarama sai a yi suka buga misali suka ce yanzu ana cikin tafiya a cikin jirgin ruwa kwale-kwale sai direba da mutum ɗari a ciki sai ya ce jama'a kwale-kwale ta fara tangal-tangal kuma kwale-kwalen nan ba za ta hayi ba wallahi sai an rage mutanen nan <laughs> aka ce to direba yanzu yara a sai ce to gaskiya sai an ɗi mutum biyar an zuba ruwa sannan <laughs> sai an ɗi mutum biyar an zuba ruwa sannan 95 za su haihu kaga zabar biyar ruwa wani ya ce amma ba wanda zai yi da wallahi shi sai dai in amame shi a dauke shi a wurgan shi ko kuwa kamar yadda aka yi da annabi yunus bin matta lokacin da aka tura shi je wa'azi bayan ya yi wa'azi mutanen da ya yi wa'azi ba su karɓa ba ba Allah bane ya ce ya baggarin sai ya baggarin kuma ka'ida ta Allah shine duk in ya ce ma annabin Allah ya baggari bayan ya yi wa'azi ba a karɓa ba to Allah zai turo bala'i sai bar garin shi yasa ai Allah ya ce iz baka lokacin eh, mashhur lokacin da ya gudu da haka ai shi yasa ake ce mu bawan da ya gudu daga mai gidansa sai a ce masa al'abi uku bawa saboda ya gudu daga mai gidansa to shi ma mai gidansa Allah subhanahu wata'ala ya sa shi aiki ya baro gurin ba tare da Allah ya ce ya bari ba yana zuwa aka shiga cikin kwale-kwale sai aka ga jirgi tana tangal-tangal sai aka ce to nan gurin da yadda aka yi akwai al'abiu bawan da ya gudu daga mai gidansa sai aka ce to yi ƙura'a sai aka yi ƙura'a sai ta faɗo kan annabi Musa kenan sai aka ce to gaskiya yanzu za mu ɗauke ka za mu kaɗa ka cikin roko wallahi kuma haka aka yi wallahi wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka ɗauke shi aka wurga ruwa za a baka fakana minal mudahadina lokacin da ya gudu sai aka yi ƙura'a sai ya zama fasahama sai aka yi ƙuri'a sai zaman tofa kana minil muda hadina to sun fahimci jirgin ruwan fa zai tantsire da su duka kun ga jirgin ruwan ya tantsire da mutane da ya banna ne to amma annabi yunus shi kadai ya tafi shi ma banna ne to amma gara wannan bannan da wannan kato bannan da za a samu wannan shine abin da malamai suka buga babu da shi akan mutumin da ya samu kanshi cikin wancan halin da ainihin wato wannan sanan ya ci gaba da addu'a da kuma neman matakai je samu yi kokari ya aure Allah ta'ala ka shirin da mu eh, yayi bayani ne mai tsawo so ta kaddama ce ne tsakanin shi mahaifinsa akan shi ya yi karatu ya samu aikin soja so ita kuma mahaifinsa ba ta son aikin soja ta wasu aikin likitanci shi kuma ba shi da wannan karatun da zai ba shi damar wannan aiki na likitanci so yanzu malam anan yana da iko yi eh, ma'ana ya aikin sojan kai sai ko ko zai fi shawarar ma yake sai ne bar aikin sojan al'amari na iyaye irin wannan a hankali a hankali ake bin sa mu shawarar da muke bayarwa nan ga tunda an ce gaba da gaban ta wa'annan ya taka wuta ko kuwa to sai ya kokari sai ya je ya nemo na sama da mahaifiyar tasa yadda take da ikon ta danne shi shi ma sai da nemi wasu su danne ta ko kuwa haka ya kamata amma maganin ya ja ta ja ba daidai bane an fahimta ai wannan shine shawarar da ya kamata ya bi amma kaga baka da aikin likitanci a ce sai kai likita shi ma wata rigima ne ko kuwa ko kuwa dan wallahi zaka kashe mutane kuwa duk wanda aka kai aka kai dan uwanka ka kashe shi ka ƙara zuwa ka kashe shi ba zai ga an zo mutane sun tare ba ana neman ka wani da gari wani ma bindiga ne ka koka kashe wani dan uwa ana rigima ko da haka ni na ganin wannan shine a babin shawara ma dama tana nan a matsayin mahaifiya ta haife shi ita ma akwai wanda suka haife ta yadda take da ikon ta yi masa dole ita ma akwai wanda suke da ikon su yi mata wa dole ya je ya tattaro su ya tattaro iyayenta su ma ya zo su danne ta har sai ta haƙura ina ganin zai fi akan su tsaya ja in ja ko ya je ba izinin ta wannan ba zai haifar masa da alheri ba Allah ta'ala ya shirya ma mun karanto a baya jihadin musulunci ma inda ka gina iyaye suka ce ba sai dama haƙura aiki ko kuwa ballanta na aikin soja amma in ya zama to musamman yanayin yadda muke cikin halin ƙasar nan yana da damar da ya samu zai tafi ya tattaro mutanen da suke jin nauyin ta ne su ba ta haƙuri sai ya samu ya tafi sai ka ga abin ya masa albarka Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine malam ya kake cewa eh. sai an bashi shi bika to bari ya karanta in bayani sai in faɗa abin da ya tambaya kai an karanta idan bawa zana zana hmm. min al-iman hmm. fa kana ala ra'si hmm. Hmm. idan ya cirantu ya daina zinar da raja eh, ilaihi imanu sai imanin ya dawo da hmm. a daidai lokacin da zai yi zinan ne ake zare eh haka ne sannan idan ya kammala zina a daidai wannan lokacin sai ka fassara shi da hadisan baya da ma'anan iza da ja'adu tunda ya faɗa ya ce wannan wala yantahibu nahabatan zata sharafin yarfa'u an-nas ilay a hina yantahibuha wa huwa min wa huwa mu'min da kuma wasu hadisan da zamu karanta a nan gaba a cikin wannan shi ainihin wato babi din da yake faɗa cewa innal imana sirbalun yusarbiluhu Allah man yasha'u fa iza zana al-abdu naza Allah minhu sirbal al-iman kaga da kayi kayi nasiha cirewa imanin fa in ta a raja in ka tuba sai yi mi sai ya dawo kenan ba daga mujarradin ya gama zinar da imanin zai yi zai dawo in ya gama zinan ya tuba daga zinan sai imanin yi mi ya dawo ta fahimta yi to wannan shine Allah ya sa mu dace shikenan to sai ka saka sai da ibnu ishaq yake tafiye da su wato malam ta ina yin wani ne ya kawo tasa mor ya ce kun to wani ne ya kawo naira ɗari ya ce maganan sifika kowa ya kawo ko da naira biyar biyar ne insha Allah za a samu wani abu to tunda an ce ya ayyuhar rajulul muallimu ghayruhu Allah da nasu kawo wata ayyuka to tun da ya da naira ɗari ya fara wadda zan gani ni ma na zo da kuɗi insha Allah sai na bada naira ɗari ni ma wallahi ina ganin in ba da yi kawa lalle in ba da yi mantuwa ba ko ai ba zan fasa ba sai na yi korance ne sai na yi sai in ma mun kudin a gida ga da sauri yanzu ka ba yanzu ka kawo naira ɗari biyu ka bayar an fahimta ne kuma duk zama in za in a ce duk sati a kawo wani abu sai na kawo hasi an siya an fahimta yi yau wannan shine bambancin sunna da bid'a in malamin bid'a ne sai in kun tara ya tunanin a kawo mai yana da wani kaftetan aljihu sai ya saka a an fahimta yi ga naira ɗari to shi kenan da za ku kuma lafiya Allah ka shiryar da mu eh man sanna sunnatan fil islam ko hasanatan wanda ga wannan naira rabin nan a ɗauka Allah ka shiryar da mu Allah ka zaunar da kasan nan ta mu. lafiya sai kasa suna da malam muktar yake tafa da su akwai wani karatu da muka yi a karo karatun hukubatun minat tare wannan karatu da zai kyau yan uwa su neme shi ka zo da shi ba ok ba ka zo da shi ba wannan karatun za mu yi kokari ne mu samu wani bawan Allah mutum ɗaya sai su yi mu raba mutane guda ɗari da wani abu ne kuma za mu siyar masa da su akan sari muna so ne wani ya siya ya samu ladan kuɗin gabaki ɗaya ba yawa dubu goma da wani abu ne an fahimta a yi an gani muna so za mu in sha Allah kuma sai mun samu an fahimta a yi akwai wanda ma wani lokaci in da mu tafiya wani sai ba da dubu ɗari ya ce a buga sidin da za a je a raba mutane da ballanta na dubu goma mun san akwai masu yi amma dai wannan mun faɗa ne watakila ko a samu wanda zai amma akwai masu yi za mu bi su da izinin Allah Allah ka shirye da mu اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين fi kitabil mutafiti sa Musa wasa laka fi ma na maslakai maslakayn ujmiluhu ma fi da taliya thumma ufsilu ma fi ma ti. fasaliya yau mun shiga cikin ardul nukudodin don ba da amsa bayan yin shimfiɗa doguwa yana a shafi na 454 suke faɗa su yan salafiya daga cikin waɗanda suke tuhumar shehul islami da ƙin 'ya'yan annabi cikinsu kai wani gamrun wannan mun yi bayanin tasifi ko kuwa abinda ake cewa arsalta hal araka wa lam harshen daman da suka yi gurin ardin kalmar can a a marhali na ɗaya suka ce shi wannan gamru magarur ta zabbaba ƙabla an yi ta hasrama faraddada wannan bayanin ta zai zo gaba jumla ce ta shirme ba ta da ko fassara ko zuwa za su iya fassara ta ba kuma ku tambaye su ne fassara shirme wadda shirbuci ne da albani yake yawan faɗa sai suka zace wani abin arziki ne suke yawan faɗa amma shirbuci ne ko fassara shi duk duniya ba mu iya fassara mace ta ba kabala an yi tasirama shirbuci ne shirbuci ne na baturan da ya koyi larabci farada da maƙalahu aslafuhu min da ati wai na maimaita abinda magabata na yan bid'a suka faɗa kamar kausari kamar gumari kamar saƙafu, na tumci shehul islam ibn ta'imiyya da kin yayan annabi zuwa wai faɗi na ko ko faɗin su sun wannan zo a littafinsu almuta hafiti mutahafiti al ma'ana almuta wanda yake yayyanke jiki shashinsa bayan shashi yana zuba wa a wannan littafi nawa almutahafit mai suna aba a samusa a wannan littafi na bi hanya iri biyu wa za su tattare bayanin hanyoyin guda biyu a nukdodi da za su zo a abinda zai zo nan gaba to kafin bijirar da abinda za su kawo din hanyoyi guda biyu za su yi bayanin hanyar da nabi hanyawa biyu nabi a littafin to ga tambihi kafin kawo wannan nake cewa kulle she'in shay'in ta zababa ƙabla an hasrama wannan jumla